Assalamu alaikum. Ahmad Abba ke farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashin Hausa na Radio France International Arafai. To shirin namu na yau za mu yi duba ne game da gasar kwallon kafar gamayyar kasashen turai mai suna European Nations League da aka soma makon jiya. Za mu duba matsayin gasar da kuma manufar hukumar kwallon turai na soya mata fasali a wannan karo. Hukumar kwallon turan dai ta yanke wannan shawarar ce bayan kammala gasar cin kofin duniya inda ta yi la'akari da yadda ake barin kasashen nahiyar musamman ma na gabashin a baya wajen shiga gasar kasashen nahiyar turai wadda ake bugawa bayan shekaru hudu. To don jin karin haske game da gasar, bari mu so maji daga Muzammil Alhayola wani mai sharhi kan kwallon kafa. To wannan gasa wacce su kasashen turai suka ga ya dace su kirkire ta ba don komai ba don ta taimaka wa su kasashensu da kuma wato tsayuwarsu a kan jadawalin iya taka leda a kuma kwallon kafa ta duniya wanda kusan wannan shine dalili a maimakon a ce kawai wasa ne na sada zumunci da ake bugawa irin wayannan lokutan wanda ranakunan da fifa ta ware a kowace kalanda ta kowace kaka wadda kasashe za su dinga buga wasanni domin su dinga gwada 'yan wasansu da kuma karfin kungiyoyinsu su kuma suka yi tunanin kan cewa a ah, to maimakon ya zama kawai wasan sada zumunci bari su ya zama kamar gasa ce a tsakanin wayannan kasashen sai suka yi hikima suka raba kasashen amma sun yi amfani ne da tsayuwar jadawali ma'ana na bajinta ko kuma iya taka leda na kowace kasashe tunda suna da kasashe kimanin kusan hamsin da biyar sai aka raba su zuwa gida hudu akwai rukuni na a wanda su ne kamar kwararru kenan akwai kuma na ba wanda su suke bi musu akwai kuma na ca wanda su ne rukuni na uku sai kuma na da wanda shi ne rukuni na yan kasa kasa kenan to a wannan kowane rukunin kuma za ga akwai wani kaga kasashe goma sha uku wani kaga kasashe goma sha biyu wani ma har sha biyar to sai su ma aka rarraba su zuwa ah, rukuni hudu kowanne a wancan din to kaga idan ka haɗe hudu kusan sau zaka kusan wajen rukuni kusan goma sha shida amma kowanne yana da guda hudu ne a nasa wanda za a bubbuga nan wasanni to wayannan kasashen za su buga wasanni a duk wani ranakun da ita kuma kwallon kafa ta duniya ta zaɓa domin kasashe su dinga buga wasanni za su buga wasanni a junansu kaga in ka lissafa za ka ga wasa kusan shida kenan kowace kasa za ta buga wanda har zuwa karshen kakar wasanni a ƙarshe za a samu wacce tafi maki wacce ita ce za ta zamanto kamar zakara sannan za su haɗu a junan su yancan wanda suka yi nasara a duka wani rukunin su ma su ƙara buga wasu wasanni wanda a nan gaba za a zaɓi duka ƙasashen da za a buga irin wannan wasannin sannan kuma karka manta waɗanda suke can saman duk wacce bata ƙoƙari ba za ta iya faɗowa kamar matsayi na biyu A lokacin da aka soma gasar da yi, mabota harkokin kwallon kafa sun gamu da shakku kan alakar gasar da kuma ainihin gasar cin kofin ƙasashen turai. Ko da dai hukumar ta UEFA ta ce, wata dama ce ga sauran ƙasashen da shiga gasar ke musu wahala. Ga ƙarin bayani daga Ismail Abba Tangalash. To, kasan lokacin da aka kirkiri wannan gasa shi ne da zuma akwai ƙasashe wanda suke gabashin turai da ba sa samun daman buga shi wannan gasa na eh, wato wasannin kofin ƙasashen nahiyar turai wanda da kasan kasashe sha shida suke yi wanda portugal ta lashe kasar faransa a wasan karshe a kasar faransa shekara ta 2016 sai aka sa kasashe 24 to wannan karan sai aka ce duka kasashen da suke nahiyan turai za su fafata a wannan gasa to ina ga wannan abin zai iya zai hada kan wato kasashen nahiyar turai mm. misali kasashen da ba su taba samun daman buga wannan gasan ba kaga wannan a karan a bagas mm. za su buga wannan gasa kuma wani abin da zai dada baka sha'awa shine sai aka dauki gasan ake yin shi a lokacin da ake wasannin sada zumunci mm. kaga lokacin kungiyoyi ba su dinga cewa kuka idan aka tafi gasan kai tsaye kamar wanda ake tafiya a baya ba yan wasan su za su iya tafiya rauni za su iya gajiya idan an dawo kaka to kaga wannan ana cikin kakan ne amma kuma a lokacin da ake buga wasannin sada zumunci shi kuma ake a baya dai akan yi wasannin share fagen shiga gasar ta nahiyar turai amma a wannan karo bisa wannan sabon tsarin hukumar kwallon kafan ta ce ya maye gurbin sharan fagen ganin tsawon lokacin da za a ɗauka ana gasar ga ismail abba tangalash dama wannan karan an ce ta shekara 2020 ce wannan ta shekara 2020 ce ai to wannan kamar irin wasa sabon girki ne na share fage akwai wasan karshe da za a buga sai shekara ta 2020 a lokacin ne dama ya kamata a ce an yi gasan to yanzu sai aka fara babu wasannin share fage za a yi amma tankaɗe da rere yanzu za a yi idan mm. aka yi tankaɗe da rere mu kasashen da suka samu suka haura don eh, su hukumar shirya gasan kwallon kafa ta nahiyar turai mm. sun ce suna kwanan nan za su karbi za su sanar da kasan da za ta karbi mm. nin karshe da za a buga to kaga lokacin da aka shi wasannin karshen shi zai kunshi kasashen da suka fi kowanne kwazo yauwa shi zai kunshi kasashen da suka fi kowanne kwazo kuma mm. idan ka duba ai kaga kasashen eh, ba su yi wasa da wannan gasan ba mm. kaga kasar spaniya ai da ta kama kasar croatia mm. duk da ita ta zo ta je ta yi na biyu a gasar cin kofin duniya ai kaga yadda ta lallasa ta da ci shida babu ko ɗaya to wannan ya nuna ma cewa manyan kasashen sun shirya tsab domin ganin sun lashe wannan gasa kuma wannan shi zai zama mafi wahala a tarihin gasan ta kasashen nahiyar turai ismail abba kenan. Duk da cewa dai hukumar kwallon turan ta bayyana manufar sauyawa gasar ta wannan karon fasali amma masu sharhi na ci gaba da muhawara. Bari mu gayyaci coach Salisu Jegus don jin nasa ra'ayin game da alfanun gasar. To alfanun ta shine wani abu suka zo da yi sabo da zai bunƙasa harkokin wasan kwallon kafa musamman a nahiyar Turai. Duba da cewa zai taimaka musu wajen gogewa saboda ƙungiyoyinsu akwai waɗanda ba sa iya zuwa matakin da ya kamata a ce sun je harkar wasan kwallon kafa amma da shirya wannan abin da suka yi na wato mataki guda uku din nan zai ba wa 'yan matakin karshe damar da za su iya shigowa mataki na biyu sannan mataki na biyu su shiga mataki na ɗaya su kuma 'yan mataki na ɗaya za su zama sun gagara ne kwata-kwata a duniya saboda gogewar da suke samu yau da gobe da kuma irin fahimtar juna da za su samu a tsakaninsu sannan eh, zai ƙara ƙarfin wato dukkanin wasan da suke buga musamman a nahiyar turai saɓanin yadda suke buga da ka ga wani ya shigo daga afirka wani daga latin wani daga asia sun zo suna wasanni da su a irin dan lokacin da ake samu na wannan dan hutun da ake samu ake buga wasan sada zumunta to wannan zai karfafa dangantakar su da kuma harkar cinikayya da ba na baka da za su yi a harkar wasanni sannan kuma zai eh, taso da waɗanda ba su da karfi sosai. Mm, to kenan kamar sun yanke alaka da wasu nahiyoyin wajen irin waɗannan wasannin sada zumuncin kenan. ba za a ce sun yanke ba amma wani abu ne da wata kila zai sa mutane masu ja baya saboda suna ganin cewa a ah, lokacin da ba su da lokacin da za su yi wasannin da su. coach salisu jagos kenan. 小气。 kada ku shafa, labarin wasanni kuke saurare daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Ana dai ganin baya ga manufar hukumar kwallon turan game da gasar ta bana, ana kuma ganin yanzu haka wata dama ce ga tawagogin kasashen nahiyar ta shiga sawun gaba a jadawalin iya taka leda ta hukumar FIFA. Amma bari mu sake gayyatar Muzammil Alhayola don jin ƙarin haske. Wallahi wannan ba ƙaramin hikima bace suke a harkar wasan kwallon kafa wanda zai ƙara wa su ƙwari da ƙarfi kuma da daman kaga kamar wato wakilci da suke samu a gasar kofin kwallon kafa ta duniya ai sun fi kowa to wannan ba karamar hikima ba ce za ka ga nan gaba sai dai a dinga bin sa a baya sai dai kuma wani tsautsayin amma dai ba karamar hikima ba ce saboda su ne da yawanci suka mamaye ma kasashe 30 ko 25 da suka fi iya taka leda a duniya ga yawancin da kasashen nahiyar turai ne to kaga a junansu idan sun yi wannan wasannin za su dinga samun makin da zai kara musu tsayuwa ko kuma kara yin sama a jadawalin da FIFA take fitarwa na duk wata wata wannan wanda yake na iya taka leda to kaga mu kuma kamar kasashen mu na Afirka da kasashen da suke kamar Latin Amurka da dai Asia ba za su dinga samun damar buga da irin wannan kasashen na turai ba wanda har zai dinga sa dinga samun maki kaga suna yin sama to sai dai mu dinga bugawa a junan mu kasashen afirka kenan wasu kasashe na asia ko kuma na latin amurka abin abin ya haifar da wasu nahiyoyin koma baya ke wannan gaskiya koma baya ne kuma za ka gani sai an fara fitar da wannan jadawalin na iya taka leda a gaida muzammil dalhayola To duka-duka kuma a nan za mu yi sallama da ku cikin wannan shirin. A madadin sauran abokan aiki musamman Abubakar Isa Dandago da mu Bashir Ibrahim Idris da sashin Hausa na Arafai Ahmad Abba da na jagoranci shirin nake cewa mu huta lafiya.